الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترة جوة رمضان وانا وتا من البركة hijira 1438 daidai da sha hudu ga watan shida 2017 miladiya za mu shiga cikin sabuwar sura mai albarka suratul araf na. bismillahir wannan sura ita ake kira suratul a'raf suratul a'raf ma'anar al'araf wasu malamai suka ce ana nufin tudu tudu wato wani wani guri ne tsakanin wuta da aljanna an gane ko wato shine ake ce la'araf ko a'raf wato kamar wani tudu ne tsakanin wuta da aljanna a nan za a ajiye waɗansu mutane <coughs> waɗanda ayyukansu suka zama 50-50 aikin zunubi ya ci hamsin aikin lada ya ci hamsin in tafi da shi aljanna ba a yi daidai ba in kai shi wuta ba a yi daidai ba an yi balansin diyarki hamsin ladanki hamsin an gane saboda aka ce a ce to aje a ajiye mutum a gurin wannan gurin da aka ajiye mutum ba daɗi ba wuya abin da ya sa za a ce ba daɗi ne kin san tsoro da firgici bala'i ne ko me kike ci ko me kike sha in ba kwanciyar hankali to za ki ga kina ramewa babu nutsuwa idan aka zo aka ce wani dan fashi ko yan fashi sun shigo gidanki da bindigogi ana ma. kin ma ji labari kafin su zo gidanki sun zo kusa da makwabtanki sun harbe wani suna ganewa to da kika ji wannan labari sai wace gari sai suka zo gidan sai suka ce da ke tun da ba mu samu kuɗi ba za mu dawo gobe kuma wallahi in muka zo ba kuɗi kin sani kisa ne kawai kuma in aka ce ba ki kwana a gidan ba nan ma matsala ce sau da aka ba mu zo to idan suka tafi na yi miki imani ba dai ba zai zo ba kila daga nan har asuba bacci ya dauke kenan ko ba haka bane kuma ko kin gudu kin bar gurin kin tafi wani jira za ki rika jin kamar ga sunan za ki rika jin ba daɗi to wannan tsoron da firgitin kawai da za a barki ya ishe ki bala'i to su waye ne in tozan araf ba duka ba zagi amma za a bar su ba za a ce da su wuta ko aljanna ba za a ce dai ana na ana shawara a kanku in an gari wara kai ku wuta ba a kai ku in an gari wara kai ku aljanna ba a kai ku amma ku tsaya anan ku jira to kin ga akwai tsoro irin wannan na baka san ina za a yi shawara da kai ba na biyu za ku rika hango wuta da aljanna ki rika hango ga 'yan aljanna ta suna cikin daɗi da ni'ima nan kuma ga 'yan wuta suna nutso a wuta suna ihu suna bala'i suna narkewa suna hankalinki zai tashi to duk sanda ke kalli yan wuta hankalinki zai tashi in kin kalli yan aljanna sai ki rika sarai ina ma nan da ni an gane to za ki wani irin tsoro da firgici to anan za a bar mutane shekara da shekaru su ma a gurin wannan ya ishe su azaba amma an ce wai daga baya duk Allah zai musu rahama ya ce su shiga aljanna amma dai an ji jiki ko an sha wahala an sha tsoro sai sa ba ku ji a cikin surar idan aka zo bayani a gurin ba sa yarda su riƙa ganin yan wuta kullum yan aljanna suke hangowa su ta kallo su ta kallo sai an zo da ƙarfin tsiya an murguɗa kansu an ce ba za ku kalli can ba shine wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin to da sai kun kalla me ya janyo shine lada da zunubi sun yi daidai haka wasu malamai daga cikin wayannan mutane aka ce su ne mutanen da suka tafi jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah aka kashe su amma kuma ba da izinin iyayensu ba iyayensu sun ce kar ku je saboda in kuka tafi muna amfana da ku ko kuke mana kaza ko kuke mana kaza tafiyar ku ba za mu ji daɗi ba za mu shiga matsala sai ce ni da baba sai na je ni baba wallahi sai na je to tunda ba gurin sabo bane gurin jihadi ne ya je ba da ransa aka kashe shi ga Allah to mai jihadi kuma yana da girma a gurin Allah sannan kuma haƙƙin iyaye ma yana da girma a gurin Allah kun gan an kalla abin sai Allah ya ce to in kalli ya saba iyayensa tunda jihadin nan ba na fardu ainin bane fardu kifaya ne yana san aljanna ya tafi jihadi kuma ga iyayensa sun ce muna buƙatar ganinka ya musu tawaye ya tafi to sai zan to ladansa Allah ba zai iya kai shi wuta ba saboda girman jihadi ko ba zai iya kai shi aljanna ba saboda saba iyaye kun ga hatsari saboda muna magana iyaye iyaye <coughs> abin yana da girma ba wasa ba ne Allah ya samu da su wai suka ce shi ne ma'anar al-araf wannan sura ta sauka a maka na ce a maka kafin hijira kenan ko aka saukar da ita tana da ayoyi guda 206 aya biyu da shida mi'a tani wa sittun wa wasittu aya bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai zan karanta wannan sura alif lam alif lam mim sad harfa nawa kenan hudu alif lam mim sad aya ɗaya ce alifin da lamun da mimun da sadin kuma aka ce aya ɗaya me suke nufi Allahu alam Allah shi ne mafi sanin abin da suke nufi amma dai mun sha faɗa muku cewa malamai sun ce duk inda waɗannan surori suka fara da waɗannan harfan to za ku ga makiya ne na maka ne nun kaf ya sin ham mim haka ne alif lam ra da ire-iren su abinda suke nunawa shine waɗannan harfan ƙalubale ake yi wa larabawa in kun ce annabi ne ya kirkiro kuma ga shi nan ku je ku ƙirƙiro. alifin ne salamin ne samimin ne fisadin ne kuma ku je ku yi kun isa amma ba su iya yi ba da haka in kun cika larabawa masu iya magana masu iya fasaha masu ƙwarewar zance ko mawaƙa ne ku je ku shirya irin zance na ƙur'ani irin wannan alifin ne da lamun ne da mimin ne da sadin ne aka yi ƙalubale ne Allahu alam kitabun unzila ilaika wannan wani irin littafi ne da aka saukar zuwa gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani irin littafi ne da aka sauka zuwa gare ka fala ya kun fi ka harajin minhu kada wani damuwa ko kunci ko takura ko rashin jin daɗi ya kasance a cikin zuciyarka game da wannan alkur'ani kada wani rashin jin daɗi me ya ku annabi rashin jin daɗi zai same shi rashin jin daɗin da ake tunani shine Allah ya sauka mishi da gaskiya kuma yana ganin gaskiya sai karara kuma zancen Allah ga wahayi yana saukan kuma a zo ana gaya masa maganganu a ce masa makaryaci kazzab a ce masa mai sihiri a ce masa boka a ce mawaki waɗannan kalmomi suna tani masa da hankali wani lokaci a ce wallahi zautuwa waye aljanu ne suka taɓa shi wai manzala ne zautu a ce aljanu ne suka taɓa shi sun taba zuwa sun kawo wani bokan daga can wani gari wai ya zai masa aiki ya zai samu mazala a zaune a gindin ka'aban sai ce bawan Allah al'ummarka ce mutanenka ne da danginka na nan garin suka ce in zo maka aiki wai ba ka da lafiya kanka ya taɓu ka zautu haka ya gaya wa annabi to yanzu kun ga ɗayan biyu ko dai annabi ya shiru ya kyale shi ya ce to bismillah sai kama aiki ko ya ga mahaukaci a ganin shi ko kuma annabi ya rufe shi da duka ya ce aha lalle ya tabbata ku rike min shi mahaukacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fasma amini to saurari daga gare ni sai manzo Allah ya ce innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ya karanta mishi dai wannan khutbatul haja wanda malamai suke karanta ta lokacin khutba sai da ya gama karantawa gaba daya da waɗannan ayoyi ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bokan nan na ji ya ji larabci da magana da bai taba jin irinta ba sai santi ya kama shi sai ya ce a id alayya kalamaka hada ya ce da Allah maimaita min waɗannan kalmomi annabi ya sake maimaitawa ya sake cewa maimaita min ya sake maimaitawa sai ce me ke tare da kai sai karanta masa wani bangare na qur'ani wallahi sai musulunta sai bokan ya zo ya magani shi an yi maganinsa to wannan abin yana jin yana takura annabi yaya wanda ya fi kowa hankali a duniya za a ce mishi mahu yaya wanda ya fi kowa kowa a ce zautuwa ya yi yaya wanda aka sauka mishi da ayoyin Allah Qur'ani sai an tsaya an koya ake haddace shi a rika cewa wai waka shi mutumin da ake masa wahayi jibril ke zuwa a ce wai aljanu ne ke koya mishi yana samun damuwa yana samun takura Allah ya ce mun sauka maka da wani alkur'ani kada wani damuwa ta kasance a zuciyarka ko me za su faɗa su faɗa sannan a wani lokaci yana tashi yana kiyamun laili yana sallah da shi yana so ya rika karanta cikin dare yana shan wahala wajen sallah sai kwana yana sallah har kafarsa tana kumbura sai Allah ya ce ha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa mu ba mu sauka maka da qur'ani dan ka shiga uku ba dan ka sha wahala ba illa tazkiratan liman yakhsha kawai tunatarwa ce ga wanda zai ji tsoron Allah tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati ula saukacce ne daga wanda ya halitta sama da sammai baɗaukaka ɗinnan guda bakwai to nan masu Allah ya kwatanta faɗin haka wannan wani irin littafi ne unzila ilaika da aka saukar gare ka fala yakun fi sadarika harajun minhu kada wani takura ta kasance a zuciyarka saboda shi me yasa muka saukar maka litun zira bihi dan kai wa'azi da shi wa zikira lil mu'minin kuma wa'azi ne ga mu'minai zikira ne abin tunatarwa ne ga mu'minai kawai wal man kana aduwwan lillah wal man kana aduwwan jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين شريعة البشر ذكرين وأزين جمومين الله يكتوى قرآن لن أكبيش zai amfani mumina wani nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ya ayuha an-nasu qad ja'atkum wa'idatun min rabbikum wa lima fi sudur qur'anin nan waraka ne magani ne komai ya tattaro ya maganin matsalar rayuwa ya maganin matsalar lahira maganin matsalar talauci mara lafiya duka qur'ani ba abin da baya Allah ka ba mu albarkacinsa wallahi wani bawan Allah da ake gaya mu shekarun jiya ya samu wani rashin lafiya ya manta komai a duniya in ya haɗu da ke bai san ki ba ya mun tashi sai ya tambaya wace ce ke ya sunan ki kuma wai ko yayansa ne fa ba wai ki ce wai kawarsa ba ko abokinsa ba daga ina kake wane ne kai me sunanka komai ya manta amma bai manta qur'ani ba wallahi hafizun qur'ani ne amma zai karanta miki daga bakara hannasi shi kadai ne bai manta ba amma ya manta komai a rayuwa sai da yanzu sai an yi sabon rikodin a memorinsa ya riga ya yi deleting ɗin komai an yi formatting ɗinsa memory ya yi formatting amma ƙur'ani yana nan bai ɓata ba Allahu akbar zai karanta miki ƙur'ani daga bakar hannun shi hafizi ya haddace ƙur'ani ya kace sama da shekara 20 amma Allah bai manta shi ba amma ya manta komai to kun ga ƙur'ani ba ƙarya bane gaskiya ne duk wani zance in ba shi ba wallahi tatsuniya ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku fadi abin da aka sauka muku din nan daga ubangiji ku wallahi ku bi shi cewa ku bi shi ku aiki da shi ku rike shi ya zama ya muku linzami ya zama ya muku constitution din rayuwa dastur tsarin rayuwa a cikin gida a unguwa a ina a ƙasa a gari duk rigimar da ta faru tsakaninki da wani tsakaninki da mai gidanki a ce a ɗauko ƙur'ani mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce shi ne ma'ana ku bishin ba wai sai an shiga bala'i a ɗauko shi ba sai da mishi ta a ce a ɗauko ƙur'ani sai an ga bala'i a ce a ba a sauke ƙur'ani amma haka an manta da shi ba ruwanmu da shi tsakaninmu da shi kawai mun shiga bala'i to wannan an yi wa ƙur'ani mummunar fahimta sayyidina Usman da abdullahi dan mas'udi suka ce wannan qur'anin manzo Allah baya wuce mana aya biyar yayi yawa aya goma in yazo zai karanta mana yace alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin har zuwa ulaika humul wa ulaika humul muflihun sai a tsaya sai sun iya karantawa kowa ya biya bakinsa ya iya faɗa yadda annabi ya karanta sana ce to a je a yi aiki da abin da ke ciki a fahimci abin da yake ciki na ilimi ya musu sharhi ya musu bayani ba za a ci gaba ba sai an yi aiki da shi allazina yu'minuna bil ghaib da aka ce huda lil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah kina daga cikin muttaqi in ba ta ciki sai ki ce mala tsaya anan sai na zama minal muttaqin sana a ci gaba da karatu sai kin je wata ɗaya kin zama muttaqin ke kin samu takawa kin samu tsoron Allah da ake nema sai ki ce eh an samu to a ci gaba alladhina yu'minuna bil ghaibi sai miki sharhi su ne waɗanda suka yi imani da gaibi sai ki ce a tsaya haka ne gaibu a sanar da ke gaibu ya ake imani da gaibu menene imani da gaibu sai ta ce ki je wata ɗaya ki aiki da shi kuna sai kin ga kin imani da gaibu abinda ake nufi da imani da gaibin a gani aikace imani da Allah da mala'iku da annabawa da littattafai da ranar lahira kaddara mai kyau ko mara kyau da duk sauran mala'iku da suke tare da ke kin yarda da su ba yadda da baki ba fa idan kika zo yin saɓo kina tunanin akwai mai rubutawa yana kallon ki akwai kiraman katibin ya alamuna ma tafi Suna jin kunyar su kamar yadda Allah ke jin yana sa masu girma ne masu daraja yanzu kin yarda da lahira aikin ki ya nuna kin yarda da lahira kin yarda da hisabi to da ka sai an gani a aikace in kin imani da gaibu sai a ce to wa yuqimuna sala ki je ki tsaye da sallah wata guda tukuna a gani sai kin tsaye da sallah haka suke yin karatun har sai an zo min aljinnati wannan abdullahi dan umar shekararsa takwas a suratul baqara shekara takwas yayi a suratul baqara to da ka ba wai sauran a ce an sauka a zo a yi biki yau shikenan za a yi biki wanta ma ta sauka ga allanta alif lam mim sadaqallahu alazim ina a ji a rafi Allah a ɗaki wai ta yi sauka wallahi Sallahi zai zama hujja a kanki kuma karatun ma ba iya ba galiban saukar ce kawai an ci kuɗi an ci menene an ci an sha zobo an sha kadan shikenan an yi biki an tafi an yi anko a ce an sauka ba irin wannan sauka suke yi ba anas ɗan maliki yace kana ar-rajulu fina idza qara'a suratal baqara wa al imran jadda fina a zamanin manzala in ka sauke suratul baqara da ala imran subhanallah ka zama babban mutum ka san baqara ka san ala imran ai wallahi ka zama bijimin malami sai sa wani mutum da ya zo yana zaune a gaban manzala sai wata mata ta zo sai ta ce ya manzala na baka kaina ka aure ni wa habtu laka nafsi dama Allah ya ce wa mar'atan mu'mina in wahabat lam tahalun nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin duk matar da ta zo ta ya mazala na baka kaina ba to da wali ba in ka ce na karba aure ya dauri nan take amma kai kai kaɗai ya manzan Allah ban da sauran muminai sauran muminai sai dai waliyin to zai ce ina da ya wanta in za ka aura ko wanta ta ce min kai take so me ka gani kana son ka ce eh na karba to ina sadaki to shi manzo Allah kawai ya tago ta ce na baka kai na manzo Allah yana cewa na karba daure ya dau sallallahu alaihi wa sallam. da ta zo ta tsaya gaban shi ta ce ya manzo Allah wa habtu laka nafsi na baka kaina sai kalle ta daga sama har kasa sai sun fi da kai shi bai ce e ba bai ce a'a ba aka dan ja lokaci tana tsaye babu amsa sai wani a gefe ya ce ya rasulallah in lam yakun bika haja fa zawwijniha ba ka da bukatar yin aure ne auren mun da ita ina so tana iya yawa mun gala a lokacin ba aure dai ba a tana iya yiwa akwai dai wasu abubuwa wanda da ba za su bari annabi ya aure ba kuma abinda malamai suka ce annabi yake tsoro to ai shi manzon Allah in ya buɗe wannan kofar kuma to mata ɗari nawa ne za su zama waye bai san annabi Ko kowace tana so ta zama matar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai shiru ya kai da kai kuma in yace bai so to yana tsoron kar wani sahabi a gefe ya ce to tunda ma manzo Allah ya ce baya so ni ya zan so ta sai shiru sai manzo Allah ce me kake da shi na sadaki da zaka bata ka je ka nemo sadaki ya tafi gida ya dawo ya ce wallahi asusuna ba komai ka je dai ka samu ai ba aure ba sadaki ya sace shiga ya sace shiga ya dawo ya ce manzo Allah wallahi gidana karas ba komai ya ce walau khataman min hadid ko zobe na bakin karfe ka je ka nemo ba ma na azurfa ba ya shiga ya dawo ya ce babu ya manzo Allah ya ce kuma kana son ce ina so kana so yace ina so me ka haddace na qur'ani yace bakara da ali imran aka ce bakara da ali imran wanda ya haddace bakara da ali imran ya kamata a bashi aure ka je ka koya mata bakara da ali imran na auren maka da ita saboda bakara da ali imran bima aka min alquran ba haddace kawai ba duk wanda ya san bakara da ali imran to bi ma'ana ya zama malami dan abinda muke nufi irin wannan karatun ake yi da haka an san tafsirinta kenan kin zama mai ba da fatawa unguwarku kin zama mustiya ko ina za ki ba da fatawa tunda kin san bakara duk tambayar da ta ba ta matsala aure kin sani duk matsalar gado kin sani mu'amala kin sani komai ala gafarta malama me hukuncin kaza yake sai a duba aya kaza ta cikin suratul bakara Allah ya ce kaza so da ka duk wanda ya karanta bakara da ali imran ya san tafsirin su ya zama malami inda anas dan maliki to da haka irin karatun da ake so kenan mu rika yi muna rikewa muna aiki da shi muna haddacewa Allah ka samu dace wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku rika bibiyar waɗansu majibinta lamari waɗanda ba Allah ba wasu waliyai kawai waɗanda ba Allah ba kar ku bi qalilan ma tazakkarun amma kaɗan ne cikin ku kuke tunani ma ɗin nan dan sake kankanta abu ne qalilan tatazakkarun qalilan ma tatazakkarun na'am وكم من قرية فجاءت فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين آه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نعم الله تعالى يتي وكم من قرية أهلكناها كجاكو بنتك alƙarya nawa ce don Allah muka halaka suna da yawa kam kam bi lil istifham tambaya ce nawa guda nawa ne how many bi Allah yake cewa kam ba za su kidayu ba min qaryatin daga alƙarya garuruwa manyan garuruwa a halaknaha da muka halakar da su ba za su kidayu ba me yasa aka halakar da su rashin imani fa ja'aha ba'suna bayatan azabar mu ce ta zo musu bayatan bi ma'ana bagatatan ba zato ba tsammani sun gafala wasu suna cikin kasuwa wasu suna kokarin yin sabo wasu kaza sai kawai azabar Allah ta zo iri iri bayatan wallahi jiya nake ganin wata wani wani wata wani bidiyo na wata ƙasa wani irin hayaki ne ya taso musu hayaki ne ban mamaki wato ambaliya yake yi ya kewaye gefen gari yadda kika san hadiri zai faɗo musu hayaƙi ne kamar irin wuta tana ci ko ina ya tashi sama yadda kika san irin na alamomin tashin alkiyama ɗin da Allah ya ce yau mata a sama'u bai mu bai hayaƙi ne ko ina ya bulbule sassanin sama to suna gaba ɗaya garin kuma suna nan suna sun gudu za ki ga ga motocinsu ga gidaje ga kome amma ba kowa a garin sai ɗaiɗai za ki ga mutane na girmawa waɗansu na ƙoƙarin alwala da sallah suna jiran mutuwa ko ina iya ganin ki fa hayaƙi ne yadda kika san ana gobara yana ci bubul bubul bubul wallahi ya narki ko ina a sama zai zai haɗe gare kinga Allah yana da hanyoyin kamuwa ballantana irin yanayin damuna in kika ga yadda lokaci guda Allah zai rikita zamani ya ta duniya ta kan yana so ya halaka mu wallahi sakan ɗaya yau Allah ya ce auhum qa'ilun ko kuma bala'in ya zo musu suna qa'ilun me qa'ilun qailula suna baccin rana ana baccin rana ma zai zo ba wai sai baccin dare ba ma kana da kuma wayancan mutane da muka halakar babu abin da ya zama zancen bakinsu babu abin da ya zama da'awarsu babu abin da ya zama su idh ja'ahum ba'suna a lokacin da bala'in ya zo illa an qalu wai a lokacin ne zaki ji suna cewa inna kunna zalimin wallahi mun cuci kanmu wallahi mun zalunci kanmu wallahi mun kasance azzalimai ma'ana Allah mun tuba kai mana rai yaushe za su faɗa haka sai bala'i ya zo mutane ba sa komawa ga Allah galiban sai sun ga bala'i sai sun ga hazan sai sun ji musifa Allah baya san irin wannan فلنسألن الذين أرسل إليهم wallahi mutanen da muka aiko musu da manzanni sai mun musu tambaya one by one su manzannin fa wala nas'alan al mursalin su ma manzannin wallahi sai mun tambaye su ma'ana annaba ma za ba su ba sai musu tambayoyi fala naqussanna alaihim bi ilmin za mu ba kissar labarin duk abin da suka aikata karki ce da jahilci zamu Allah ya ce bi ilmi da ilimi ina ma da ilimi an yi rikodin komai farko Allah ya sani a iliminsa kin yi ina masu rubutun takardan su ma ku kawo su ne kiraman katibin masu ɗauka da biro suna rubuta duk abin da kika yi sun sa ido sun rubuta sun yi nas a kai ran kaza ga watan kaza kin yi kaza kin ɗauki kuɗin wance kin ɗau ishirin ɗin wance a daidai lokaci kaza minti kaza kin yi sata kenan ko duk sun rubuta ke kin manta wajen shekara arba'in ma a rayuwarki da yi a kin taba ɗaukar ishirin ɗin wance shekara arba'in da ta wuce kila kin manta amma Allah kin suna nan ba su manta ba sannan ga ƙasa ta ɗau hoto bidiyo kwabar ce ta Allah ta yi bidiyo ɗin komai ƙasar Allah sannan na gaya muku akwai wani wani wata rediyo kuma a wuya a daidai wuyan mutum da Allah ya makale wa kullu insanin aljamnahu ba'irahu fi unqi akwai wata rediyo da aka makala miki a wuyanki duk abin da kike tana nan tana recording da surutun da kike yi da komai da waƙoƙin duka ta ɗauka sai ranar kiyama ba a fito da duk waɗannan bayanai mala'iku ka kawo naku ƙasa kawo naki bidiyo a haska miki a ce ce wannan za ki gani ke ɗin fa ke ɗin ce fa ga kina a bidiyo kin fito kin ga da ba ake ce sharri bane ko wannan sharri ne za ki ce to Allah dai kamar da mai kamata <laughs> to ba ke ba ce to shikenan sai kunna muke rediyon kuma ki je bidiyon ki ne a rediyon ki ne ki ji muryar ki ke ce ko ba ke ba ce kuma kin san dai ke kika yi waɗannan abubuwan wallahi din zaki sannan malaiku su kawo nasu takaddun da date din da komai a tuna miki da guri da lokacin da kika yi abin sai sai an rubuta la nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna almursalin mursalin yace za mu kissanta musu da ilmin da ilmi وما كنا غائبين Allah ya ce kuma in ji Ubangiji ba yi absent ba ba mu yi absent ba muna gurin muna halarce da mu za a komai kuma sanda kika abin muna nan shine wa ma kunna Allah ya muna gurin Allahu akbar Allah ta'ala ya samu dace Allah ya sa mu shuka gaskiya mu tafi cikin gaskiya a zo duniya ta gamu da gaskiya ba wai kai a duniya ana ganin ka mai gaskiya sai ka zo cikin taron ranar alkiyama ta ce dama ita ce wance muna ganin ta su sumi kamar ta Allah ashe shaidani ya ce Allah ka kiyashe mu wannan rana yau matubular sara'ir kenan ranar tonan sidili wal iyazu billah na'am aya ta gaba Allah ya ce wal waznu yawma idhin al فمن ثقلت موازينه فأولئك هم نعم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خطروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن يجي سوى الوزن يومئذ الحق ga kuma ma'auni a ranar wallahi gaskiya ne <coughs> ma'auni gaskiya ne suke ne gaskiya ne ma'aunin Allah gaskiya ne <coughs> wanda za a auna aiki kuma shi ma wannan ma'auni <coughs> za a auna takardun aikinki takardun aiki ga masu kyau ga marasa kyau su a ɗora dama ma'auni ko sikeli yana da khifa guda biyu sikeli yana da guri guda biyu sai a ɗora takardu a ɗora wayannan takardu a ga wanne ne zai sama wanne ne zai yi ƙasa kina kallo in an gama a sauke to kin ga wanda ya rinjaye ko sana ce to ke ma kanki zo ki hau a auna nauyinki a nan ba nauyin tuwo ne zai aiki ba ko nauyin ƙiba ba a'a sai sa abdullahi dan mas'ud ran ya kwaye rigarsa zai hau bishiya a ce irin hannun nan ne da shi da ƙasar shi haka ya tsanana siririya ba shi da kiba sai da haka ƙaurin nan ya zama sha'anonin kamar sawa nan irin mai kashi ɗayan nan irin siririn nan ne sai sahabai sai suka kama dariya kun ga kafar abdullahi dan mas'ud kun ga kafar shi sai manzo Allah ya ce tadhakuna min dikkati saqai mimma tadhakun kuna masa dariya dan kun ga kafarsa shi eh, shukululu ya eh, siriri ya shamulmul na rantse da Allah na rantsi da Allah kafar shi in ya hau kan mizani ta fi dutsen uhudi girma ta fi dutsen uhudi nauyi asqalu min jabal uhud an gane ko ta fi dutsen uhud kafar da ta yi jihadi kafar da take tsawar dare kafar da take kaza take kaza saboda haka asalu min jabal uhud sai malamai suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa hatta mutum shi a karan kansa za a auna shi sannan annabi yace za ku ga irin katin katin mutane din nan za su zo ranar alkiyama idan suka hau ma'aunin su ba za su kai suka cikin sauro nauyi ba ba za su kai suka cikin sauro nauyi ba shi kansa sauran nawa yake na fuka sa to duk girman mutum irin su sadi din nan <laughs> bilalabin bai in bai tsaya ya yi aiki ba ba sallah ba ko ina sai yawon gidan biki kawai kika sani daga kasuwa sai gidan biki wallahi kin hau ba za ki kai fuka cikin sauro nauyi ba dan yanayin ki yanayin girman ibadati yadda kika tafiyar da rayuwarki a harkar Allah shine zai saki nauyi a mizani to za a auna da haka ma'auni gaskiya ne wallahi kuma ba za a cuci kowa ba faman saqulat mawazinuhu wanda ma'auninsa ya yi nauyi fa'ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu cin nasara Allah ka sa mu cin nasara wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa ya yi shakwalolo ba nauyi fitil shakwalolo ba aiki fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka cuci kawunansu bima kanu bi ayatina yadhlimun saboda abin da suka kasance suna zalunci game da ayoyinmu suna ƙaryatawa suna shige gona da iri Allah ka tsare mu na'am ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم في الأرض الله lalle. mun ba ku dama mun ba ku iko mun tabbatar da ku a bayan ƙasa ku ne mazauna ƙasa shekara da shekaru ɗan adam yana zaune a wannan ƙasa mun ba ku dama a bayan ƙasa lakun lakum hama ma'aisha kuma a cikin ƙasar muka sanya muku kayayyakin cin abincinku kayan rayuwar kuma ayish kayan rayuwa abincin ku da gero da masara da dawa da duk abin da za ku ci da ruwanku duk a bayan kasan mun tabbatar muku babu abin da mun ba ku ba sai dai qalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikin ku suke godewa Allah <coughs> Allah ka samu gode mu na'am ولقد خلقناكم ثم سومناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وأن nan قصة ta cikin suratul البقرة da ma wasu gurare kamar cikin suratul hijri kamar cikin suratul isra'i duk Allah ya magana kan farkon halittar annabi Adamu da yadda aka sa Iblis ya zo ya masa sujjada kuma mun yi bayani cewa dalilin ambaton wannan shine gaya mutane asalin halittar na biyu bayanin da ne muku nan cewa dan adam ya samu daraja da kima da martaba ne a dalilin ilimi da dalilin aiki da shi idan ya yi ilimi ya yi aiki da shi ya ba Allah ya fi mala'ika daraja kun gane idan bai ba Allah ba bai ilimi zai tsaya da jahilci da wauta da rashin hankali da shi da tunkiyar gidansu wallahi ba bambanci gwara ma tunkiyar gidanku ita dama ba bi hisabi a kanta me ya tunkiyar gidanku ce? ta ci ta sha ta yi fitsari ta yi bayan gida ta biya bukatarta ke ma abin da kike kenan me ya bambanci yadda ba ta sallah ko ba ta kiyaye addini ba sai ma kin ki kiyaye ba ki san dalilin zuwan ki duniya ba ba ki san kina da hadari a gaban ki ba akwai zaman kabari akwai ma mutuwar kanta mala'ikan mutuwa na zuwa fitar ran kawai da ba daɗi bane akwai zaman kabari akwai hisabi akwai siraɗi akwai wuta ko aljanna duk a gaban ki amma mutum ya san take shi ba tunkiya ba shi ba akuya ba to ana so a nuna daraja yaya aka Allah ya sa mala'iku suka yi wa ɗan adam sujjada saboda darajar ilimi wa allama adam al-asma'a kullaha thumma da ala alal malaika fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim qala ya adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal-ardh وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون sai da aka gama suka tabbatar adam ya ƙure su mala'iku ba sai ce wa izkunna lil mala'ikati usjudu adam to ku fadi ku masa gaisuwa ku gaishe shi ku masa jada fa sajadu illa iblis sai suka yi sujada banda iblis aba shi yake wa kana minal kafirin takbara. ya girman kai wa kana min al sai zama daga cikin kafirai to nan ma duka abin da ya faru kenan to nan karin tattaunawar ce Allah ke kawo mana a wani guri a suratul isra'i cewa yayi har nuna Allah yake yi fa yana ka kai din nan wai Allah yake ga ara aitaka hada alladhi karanta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalilan sannan ƙarshe dai a takaice abinda wannan kista take so ta baki labari mafi girma ba wai labarin kaɗai ki ji daɗi ba shine ki sani kina da wani babban maƙiyi a duk duniya babu sama da shi ke ma in ba ki riƙe shi maƙiyi ba to kin cuci kanki ai ka so mai son ka ko to kuma ka ƙi mai ƙinka a magana ta adalci kenan to iblis baya son mu mu ne kuma the great enemy a bayan ƙasa shine mafi girman maki wallahi gare ba shi da maki sama da dan shi yadda duk burin sai ga cin tafuta yadda aka tsine mishi albarka ba zai bari ya tafi shi kada ba ya ce duk ƴan adam tare za mu tafi kuma yana yawo a cikinmu kamar yadda jini yake yawo yanzu zai sa miki tunani zai sa miki sha'awar abu ya sa miki kaza ya sa miki kaza in baki kwantarar din zuciyarki ba kina yakatta kina addu'a kina Allah ka maka min Allah ka kiyashe ni wannan sabo sai kiga kin fa na gaya muku fa saboda tsantseni irin na magabata kin ga harshe din nan harshe billahi lazi da shi zaki ta futa magabata har rubutawa suke a takarda yadda kika san waya duk bayan minti biyu sai mutum ya ɗauko ya duba sai ya mayar dan kar ya zame dan kar ya tuntube dan kar ya kuskure an jima sai ya ɗauko ya duba sai ya mayar me suke rubuta a jiki shine ka ji tsoron Allah ko ka tuna hisabi ko ka tsara harshenka ko kaza ko kaza idan mutum ya duba yana so ya gulma sai ya duba wannan takardar ki tsara harshen ki fa wance sai ya mayar sai ta fasa in zai ga wani abu na haram in ya duba uskur wuqufaka bayna da Allah ka tuna tsayuwa da zaka yi a gaban Allah da hisabi sai ya fasa me yasa saboda zuciya sai ne mata linzani wata ran ba za ki tsinci kanki bai dace zinci kwatsam cikin sa wata ce za ta zo gidanki kai da hira wancan wallahi ziyara na zo kaza kaza na ce ba ki jin daɗi na zo in duba ki eh kwana biyu ba na jin daɗi da haka za a fara wanta sai take gaya mu ce wanta da larabu da ita munafika ce kin ga harabin ya zo dandana harabin ya zo to da kin jiri wannan magana za ta zo sai ki duba uskuru bai ne da illah wallahi tallahi dan adam yana cikin hadari yana cikin hadari shedan ya riga ya gama da shi da ka sai mun yi kafa kafa sai mun nufi shi ne ma'anar takawa bi a hankali bi sannu sannu sai ana tafiya ana ana nutsuwa kamar kina tafiya ne a gonar kaya in ji abu huraira aka ce me ya takawa yace kin taba shiga gonar kaya duk kaya ce a gurin kuma kafar ki ba takalmi sai ya kika yi ya ce tsayawa ne ina dubawa ina zan ɗora kafata in na ɗora sai na sake dubawa ina kuma zan sa kafata sai na sake dubawa da haka har in tsallake wannan gonar kayan wannan shine takawa ma'anan zaki magana zaki ji zaki ci zaki tafi zaki taba ba haka kawai duk abin da ya zo gaban ki zaki taba ba ko zaki taka ba ko zaki kai cikin ki ba sai kin bincika halan ne haramun ne abin da zan ji halan ne haramun ne wurin da zan je halan ne ko haram ne shine tsantseni shine takawa kayan da zan sa Halan ne ko haram ne fitar da zan yi halal ce ko haram ne wannan shine taqwa kina bin tsantseni kenan shine Allah yace wala qad khalaqnakum haqiqa mu ne muka halicce ku thumma sawwarnakum muka sura halittar ku shine annabi adam thumma kunna lil mala'ika sannan muka ce mala'iku usjudu li adam Su yi wa adam sujada fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa banda iblis لم يكن من الساجدين شي بي كسانتي داغا تشي ماسو سجدر با الله يتمي شي يتمي قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال ما منعك الا تسجد ومي هنكني an tasjuda iz amartu kai sujjada Allah tasjuda ba za ka yi sujjada ba iz amartu ka lokacin da na umarce ka ya iblis ku duba ba ku dabba ce sa sai ce qala ana khairun minhu ai wallahi ni na fi shi ana khairun minhu khalaqtani min nar ni fa daga wuta ka halitta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka yi shi daga yunko daga tabo yaushe kasa za ta yi wa ko yaushe wuta za ta yi wa taɓo sujjada ba sai yi ba ku ga yi wa Allah girman kai shi ne daidai ne da a ce mutum ka yi ka ya ce ba zan yi ba aljanna ki daban ta daban kabarin ki daban na ki daban Allah ya kiyaye qala sai Allah ya ce me qala fahbiqu minha fama yakunu laka an تتكبر فيها فاخرج إلا innaka sabirin sai Allah ya to nan ba gurin girman kai bane nan ba gurin hasada bane fito daga wannan saman qala habit minha fito daga cikinta zazzago fado daga cikinta fama yakunu laka an tatakabbara fiha baya dacewa gare ka kai girman kai a cikin sama cikin mala'iku waɗanda kullum in aka sa su yi suke yi kun ga idan ya ci gaba da zama a cikin mala'iku yana girman kai me zai faru idan su mala'iku da masu raunin zuciya ne sai su koyi da shi in sai ga an kyale shi ko ba haka bane kamar yaro ne ko mace ce ta bai ta shiga cikin matan kirki to idan kika zama matan tsiya kullun kina kaza su ma sauran mata sai su ne to mun ga wancan mai take yi mun ga wani mai yake yi to mu ma bari mu sai su koyi sai a ce a ah, wanta ba za ki haka ba wane ba za ki haka ba mu idan za ki bata mana wannan gurin sai dai ki bar wannan gurin saboda wake daya haka abin yake mutum ɗaya sai gurɓata guri in kuna aji aka kawo muku mutum ɗaya sai lalata muku aji mutum ɗaya duk dokar da aka sa ce shi ba zai ba ke me yasa ba za ki kaza ba ki ce kawai ke ba za ki ba ku sai ki ga wata mata koya to wanta ma zai ta makara an kyale ta nima barin makara wanta ma zai ta kaza an kyale ta to mutum ɗaya zai iya lalata guri <clears throat> don ma dai Allah ya tsare mala'iku Allah ya ce to ba za ka girman kai ba fa fito innaka min as-sabirin kai kana daga cikin su kaskantattu wulakantattu na'am sai ya ce Allah to ina roƙonka a ɗaga mun kafa kara kashe ni zuwa har ranar da za a tada bayi ranar kiyama na'am sai to kai kana daga cikin waɗanda za a ɗaga musu kafa ɗin an bar su zuwa wani lokaci ala fadima فأغويتني sai ce ya Allah saboda halakar da ni dinnan da kai tunda dai ka halakar da ni saboda ka halakar da ni wallahi sai na je kan hanyarka miƙaƙiya shararriyan na wadda ba ƙaya a nan zan je in dasa kujera ta kan tsakiyar hanya duk ɗan annabi Adamu da ya zo zai wuce wallahi sai na maki aqa udanna lahum siratakal mustaqim me yake nufi da sai na mace shi sai ya batar da shi ya ce sun mala asiyan لهم من وعن أيمانهم وعن شمائلهم نعم ولا تجد أكثرهم شاكرين ثم لآتينهم من بين أيديهم idan na tare hanyar kuma in zo musu ta gabansu wa min khalfihim in zo musu ta baya wa an aimanihim in zo musu ta dama wa an shama'ilihim in zo musu ta hagu wala tajidu aktsarahum shakirin galibin su ba za ka same su masu godiya ba ya zo ta nan ya zo ta nan me yake nufi wasu ka ce in zo musu ta gabansu shine ta inda suke tunanin ma nan ne aikin lahiran to ta nan zan je in je musu ta baya ta baya ta inda ba sa tsammani in je musu ta duniya in je musu ta hanyar kaza in je musu ta kaza ta dama ta hagu ta ko ina Allah zai kwatar da ke shi sa wallahi yin ilimi da fahimtar addini da tsoron Allah din ne maganin shi in ba haka ba kin ga ta hanyar qur'ani na wallahi sai zo ina ganin ke makarantiya ce ke malama ce ke alaramma ce sai zai sa miki girman kai ya ki rika din ce ma ai wata ta hanyar qur'ani zai zo miki ya batar da shi da shi ko ki rika riya da shi riya da alqur'ani ko kuma ya saki irin mugayen mutanen da masu karanta qur'ani da ribas a ce wala dalil alaihim sirat aje ta sama a ce wai da ribas ake karanta qur'ani Allah ne ta karanta qur'ani da ribas akwai su suna na wasu malamai ne da ribas wannan wannan wannan taharici ne haramun ne la duk wannan shaydan ne ya zo da wannan karatun ba Allah bane babu inda bai zuwa Allah ubangiji ya tsare mu to saboda lokaci za mu tsaya kan wannan aya amma dai mu gane babban maki mu wallahi sai mun daji Allah ka kiyashe mu daga gare shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad an za za a fara kudu ba dole ya rufe wannan qur'ani shine abin da yake da ya saurari liman da ya ah, mai tambayi farko malam take cewa abin da iyayenmu maza suke yi in suna da mata guda biyu in sun kawo abu sukan ba wa uwar gida ta raba shin hakan musulunci ne zo da shi a ka'ida abin da na sani idan annabi ya so abu yakan raba da kanshi sai ce Allah wannan shine iya abin da zan iya yi na adalci a zahiri kar ka kama ni da abin da ya fi ƙarfi na abin da yake cikin zuciya an gane ko amma a fahimta ta a gani na wannan ba da bane uwar gida ki haƙuri ko ba haka ba ba yana nufin ba shi da girma bane ko bai kamata kanwarki ta girmama shi bane a'a abin da ya kamata shine mai gida ya raba amma cewa uwar gida ta raba ba hakkinta ba ne ba ita ce mai gidan ba mai gidan shi ke da iko da bai raba magana ta adalci magana ta gaskiya ko ba a ce fifita wani ba amma idan wato baya nan ne ko makamancin wannan sai wakilta ta a matsayin koyi waya ya ce wanta ta raba to wannan min babin girmamawa saboda ita ce babba babu laifi amma in yana nan to shi ya kamata ya raba na fata muna ganewa amma a baya nan ne ko waya yayi da Allah a ɗauko kaza a raba kowa a bashi to yana da kyau don mutuntawa ɗin gare ta matsayinta ta babba sai a ce ta zo ta raba ita kuma za ta adalci in ta raba ga gaba ta za ta fara ɗauka ba ko mai rabo ba ya fara ɗauka sai a ce ta kowa zai ɗauka wannan shine wallahu alam wa <laughs> ah, wannan take cewa mara hukuncin matar da take yi mijinta gori akan ta taimaka masa akan kudin cefa ne ko malam lokacin da yake da shi komai yana yi amma saboda yanzu ba shi da shi duk ranar ta yi cefa ne ta dinga yi masa gori kenan wani lokaci ma har da kokarin yin zaginsa shin malam me ya hukuncin wannan matar wai hukuncin matar da take mijinta gori idan ta taimaka masa da kuɗin cefa ne amma san da yake da shi ya ne musu kuma ya yi musu amma yanzu sai da ba shi da shi koya ta taimaka masa kuɗin cefa ne za ta taimaka gori wani lokaci ma ya hada zagi <coughs> to wannan ko ba a faɗa ba an san cewa bata kyauta ba kuma ta saba shari'a idan ba za ki taimake shi ba ki yi masa iya abin da ya kawo gware je waje ya rance ya zo cikin mutunci ya baya don kin taimaka min da ɗari biyu ko ɗari biyar a abincin gidana kuma ki baki min gori zan ci a gware ki daina in je wajen yau rance ya fi mun alheri in ban samu da iya abin da na kawo a yi amfani da shi kenan amma ba za ta kai hakki zage ni har ki ce mutunci akan kin taimaka min ba kuma da ni da ke menene don kin taimake ni ni ma din da ba da shi yanzu Allah ya ga dama zai iya bani kuma ke ce da har yanzu inda za ki sa ni ma in baki me yasa annabi ya yabi Khadija annabi ya yabi Khadija ne saboda waɗannan abubuwa ba ta san su ba san da ya aure ta gaba daya account ta gaba daya ta bai manzala da check din da biran da komai ta ce manzala ga number account dina ga check din ga komai idan ma ni ne nake bukata sai abin da ka san mu wallahi duk account din ya koma hannun manzo Allah haka ake so in ka aure hajiya ce maka <laughs> yawwa <laughs> wallahu alaihi a malam ne hukuncin yin ciniki a masallaci ciniki a masallaci bai halatta ba an ce duk wanda ya zo na sai da sirri a masallaci annabi ya ka ce la arbaha Allahu tijaratak kada Allah ya sa maka riba a kasuwancin nan naka fa innal masajid lam tubna bi hada ba gina su dan wannan ba dan sai da sayarwa ba amma suna ganin kamar a gefe a wajen masallaci kamar da ake zuwa tallan huluna tallan tarbi tallan hijabai har ya zuwa can gefe da guri ne na taruwar mutane wallahu alam malam an yi min aiki an ciro jariri a cikina don haka babu jini a tare da ni idan na samu dama zan iya yin azumi ban gane ba ta ce an yi mata aiki an mata operation an cire jariri a cikinsa babu jini a tare da ita yanzu a takaita ba ta azumi kenan to in ta samu dama za ta yin azumi shine tambayar da take tana nufin tarama kenan ok ma'ana yanzu dai ta samu tsarki take nufi in ta samu dama za ta yi azumi idan dai za ta iya ba wata takura kuma likita ya ce mata za ta iya yi duk da wannan aiki da aka yi mata babu matsala za ta iya zama da yunwa to za ta iya yin azumi ai shi komai dan dama ne Allah bai taba dora mutum abin da ya fi karfin ba in ba za ta iya yi ba ta sani in za ta iya jikinta ma ta sani to idan ta gwada ta ga za ta sha wahala ko ta nemi shawarar likita yaya in ya azumi ya ce mata a kake to mafi kyau ta bashi wallahu alam to alhamdulillah Allah ka biya mana bukatun Allah kai mana afwa Allah ka gafarta mana Allah ka dukan mu Allah ka karbi ibadojin mu ya Allah ka kyautata rayuwar mu yadda muka hada a wannan guri Allah ka hada mu a gidan aljanna haka Allah ka saka iyayenmu da malamanmu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين